dama an faɗa min halinku na maza ban yadda ba sai gashi yau na tabbatar da haka ni fa ko a mafarki na mafarkin kishiya to bacci na ya ƙare kenan wace take kiran ka tsakan dare haka rumaisa a san kai namiji ne mai tsoron Allah dan Allah ka ci gaba da zama a haka court of conscience is the highest court of justice rumaisa rumaisa idan kina so in yi haƙuri ki zo ki bin bariki ya isa dakata he is a soldier in the battlefield ai na fita yawon da nan wutan Jabir sai na tabbatar da inda matarsa take bi kawai na je na gifta bored and disgusted and searching for a new lease of life al'umma productions presents rumaisa rumaisa munafiki kawai macuci yau Allah ya tona asirinka ashe dama mata kake kaiwa gidan nan Hello, Rumaisa? Ka cuce ni Jabi. The story of an innocent housewife. Me irin halin ki yake so ya aura? Halinta ai yafi na muni. Dan ni cikin shege kawai ne babana ya kore ni. Another lady comes into the picture promising him the new lease of life. Na yi maka alkawari. And this leads to betrayal, backstab, jealousy, and a series of conflicts. Auren Salima ko wurin jihadi. Jihadi? In jihadi kake so ka tafi Afghanistan mana ko Sudan ka je ka jihadi. Waye ka samu mace akan titi ba ka ce za ka yi jihadi. There is a frame up. Why the frame up and how is it resolved? Find out in Rumaisa. Maisa. Wallahi bai ta aikata ba. zuciya ta samu wanda ke kyautata shi burin masoyi ganin masoyi san kulawa. Rumaisa. Eh na saita na saita ta amma ba ba ni ne har ba ni bace ba. A'a. Ai ba abin da aka tambaye ki kenan ba. Idan kotu za ta ni dama ina so zan yi wa mutum ɗaya tal tambayoyi. Barista kotu ta baka da. An Ibrahim Bauni Movie Rumaisa written by Fauziya D. Suleiman produced by Nazir Dan Hajiya. bayan dogon lokaci da aka yi ana sauraron wannan kara ko ta gamsu da wannan hujjoji kuma ta yanke hukuncin kisa Rumaisa, Assistant Director Aminu Esbolo Rumaisa, starring the King of Kannywood, Alimugu, the scintillating stunner, Nafisa Abdullahi, Abba El Mustafa, Amina Muhammad, Fatiola, Hajara Usman, Usain Slobu, Hamisu Indabawa, Ladidi Pagi, and others. rumaisa rumaisa an gaya miki na gidan gidan tausayi ne dole a buɗa mata kuma dole ne ta sai ta karɓa kafin kowa ta karɓa a cikin ku and directed by the eloquent director Aminu Sira suna na Ladi Kwaila kin fi yarinya da ki kai budurwa ba lalatar ki kuma ta dame ta manyan mata dan gabaki ɗayan mu nan da yake ganin mu ɗan wuta ne tsinannu rumaisa wata shari'a ke ni ban mamaki zan soke zama zauna ki kalli shi da rara da kika san shirin fim kuma na ga tun da aka fito da matar na ga baki da sukuni ko kin san ta ne a'a ni ban san ta ban taba ganin ta ba wata tana neman salima ki je mu kai ki to ni menene ba abin da na sani dan Allah ka tashi mu tafi